Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanku da zuwa wannan tasha ta Hausa AA TV, tashar da take kawo muku ƙayatattun shirye-shirye waɗanda suka haɗa da tarihin 'yan mazan jiya, labarin ƙasashe, fasaha da Hausa, kacici-kacici da ma sauransu. Yau, insha Allahu, muna ɗauke da tarihin tsohon gwamnan Kano. kuma tsohon gwarzon ɗan siyasa cewa da alhaji muhammadu abubakar limi to kafin mu shiga cikin shirin mai sauraro idan wannan ita ce ziyararka ta farko muna buƙatar ka danna wannan alama ta subscribe sannan kuma ka danna wannan alama ta hannu mai yatsa a sama to idan ka danna wannan duk lokacin da aka ɗora sabon bidiyo to za ka samu sanarwa mun gode an haifi muhammadu abubakar limi a shekarar dubu ɗaya da da tara arba'in a garin rimi da ke ƙaramar hukumar sumaila ta jihar kanan najeriya muhammadu abubakar rimi ya yi makarantar malanta da ke zaria kafin ya yi difloma kan hulɗa da ta ƙasa da ƙasa a ingila sannan daga bisani ya samu digiri ɗinsa na biyu a ɓangaren hulɗa ta ƙasa da ƙasa a ingila a ɓangaren aiki alhaji muhammadu abubakar rimi ya yi koyarwa a zaria da kuma sokoto haka zalika ya rike mukamin executive secretary na a ofishin kula da hulɗar ƙasa da ƙasa ta najeriya alhaji muhammadu abubakar ne ya samu nasarar lashe zaben gwamna da aka yi a shekarar tara a ƙarƙashin jam'iyyar prp ya zama gwamnan tsohuwar jihar kano daga shekarar 1979 zuwa a shekarar 1983 lokacin mulkinsa muhammadu abubakar rimi ya soke haraji da jangali domin talaka ya samu walwala haka zalika ya tabbatar da ranar ma'aikata cewa ranar ma'aikata ta duniya cewa da ɗaya ga watan mayun kowace shekara alhaji muhammadu abubakar rimi ya dakatar da sarkin kano abinda ya tada hankalin jama'a har ta kai ga tada tarzoma har da kone-konen ma'aikatu kamar gidan rediyon kano da kuma gidan jaridu eh, da aka fi sani da triumph Eh, daga bisani an kashe eh, dr bala muhammad ainihin mai ba gwamna rimi shawara a shekarar alif dubu ɗaya da dari tara da tamanin da uku ne rimi ya yi marabus daga mukaminsa na gwamna yayin da abdu dawakin tofa ya maye gurbinsa a ɓangaren siyasa rimi ya shiga jam'iyya kamar haka PRP, NPP, SDP. Eh, ita SDP an yi ta lokacin ya shige ta lokacin MTO biola sannan kuma ya shiga jam'iyyar AC. sa'annan yana ɗaya daga cikin waɗanda suka kafa jam'iyyar PDP. Daga cikin mukamman da Rimi ya rike akwai shugaban bankin manoma. a ƙarƙashin gwamnatin ibrahim badamasi babangida sa'an nan kuma muhammadu abubakar rimi ya rike mukamin ministan sadarwa a shekarar 1993 a ƙarƙashin gwamnatin marigayi janar sani abacha a shekarar 2006 ne aka kashe matarsa eh, aka kashe matarsa ta hanyar yi mata yankan rago e kashe hajiya sa'adatu limi ya kasance ranar sha hudu ga watan janairun wannan shekarar ta 2006 a cikin dare a gidanta muhammadu abubakari ya rasu ranar hudu ga watan afrilun shekarar 2010 bayan da 'yan fashi suka kai masa hari akan hanyar dawowarsa daga Bauchi daga Bauchi zuwa Kano duk da cewa ba a ji masa ciwo ba ana kyautata zaton mutuwarsa tana da alaka da wannan harin da aka kai masa domin jim kaɗan bayan hakan ne ya ce gagarin nan Allah ya ji kansu da gafara mu kuma da muka yi saura idan tamu ta zo Allah ya ba mu ikon cikawa da imani. To jama'a da haka muka kawo ƙarshen wannan bidiyo namu na takaitaccen tarihin Alhaji Muhammadu Abubakar lini da fatan kun ji daɗin shirin sai mun haɗu a bidiyo na gaba in Allah ya so. Assalamu alaikum wa rahmatullah.